sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau talata uku ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Adamawa an kama wasu masu garkuwa da mutane su 26 ciki har da wani karamin yaro. mutane ashirin da shida har ta yaro karami mai shekara goma sha biyar a cikinsu wanda ya tabbatar mana da cewa shi yana cikin mutane takwas wanda suka yi haɗin gwiwa a garkuwa da mutane a jihar Adamawa. bayan haka kuma kotun koli ta kori bitar hukuncin kwaɗe tsohon gwamnan imo emeka ihiodioha to na farko mutane ya kamata a lura da wani abu a kotun koli tana iya yankewa shari'a ta dawo kan shari'ar idan aka samu abubuwa uku ko hudu yau kan wannan batu ne za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin menene ra'ayinku game da sake ah, wato sake sake nazarin hukuncin da kotun koli ta riga ta yanke lambar za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an ƙara alamar ƙari daga farko wato plus sai a jero lambar daga nan kuma muna nan tafiye da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Ministocin tattalin arzikin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a yau talata sun ci alwashin bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke nuna alamun samun rauni sakamakon barkewar cutar coronavirus da ya shafi kasashe saba'in da dokoki da za su tallafa musu. A wata sanarwa da suka fitar bayan wata ganawa da suka yi ta wayar tarho, ministocin sun ce sun sa ido sosai akan yadda wannan al'amarin ya taɓa kasuwar duniya da kuma irin raunin da yake yi wa tattalin arzikin duniya kuma za su yi amfani da duk dokokin da suka dace domin bunƙasa tattalin arzikin na duniya sai dai ministocin ba su bayyana takamammun matakan da za su ɗauka na shawo kan cutar ba a daidai lokacin da ake zuba musu ido su ɗauki mataki wannan tattaunawar na ƙasashen na duniya da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wato g7 ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kasar koriya ta kudu muja in yake kokarin neman tallafin kuɗi wanda zai karo kayakin aiki na asibiti da kuma tallafawa kananan 'yan kasuwa da suke jin jiki sakamakon rashin fitowar mutane da aka tilastawa zama a gida. Gwamnatin shugaba Donald Trump na ci gaba da takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na kasar China daga yin aiki a Amurka, inda take kafa hujja da daɗaɗɗiyar halayyar Beijing ta cin zarafin 'yan jarida. Matakin na Amurka na zuwa ne bayan da kungiyar wakilan kafafen yada labarai daga kasashen waje ta China ta wallafa rahotonta na shekara akan matsalolin 'yancin yada labarai. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen China ya yi yunkurin karyata rahoton. 我要强调，我们从未承认过你提到的这个组织。 ya ce a yaushe china tana marhabin rahotannin kafafen yada labarai na kasashen waje akan kasar tare da kyakkyawar manufar manufa kuma tana ba da goyon baya da kyakkyawan yanayin aiki ga 'yan jarida daga wasu kasashe da su ba da rahotanni akan china sai dai tanade-tanaden tsarin dokokin ƙasa da ƙasa. da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jihar Adamawa an kama wasu masu garkuwa da mutane su 26 ciki har da wani karamin yaro mai kimanin shekara goma sha biyar da ke zama informa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga cikin waɗannan mutum ashirin da shida da jami'an 'yan sandan suka kama uku ƙwararru ne wajen kashe mutane da kuma ɗan ƙaramin yaro mai kimanin shekaru goma sha biyar da ke zama infoma wato mai kwarmatawa da kuma bada bayani ga masu garkuwa da mutane inda suke biyan sa naira dubu hamsin ga kowane mutum da suka sace. Ina zuwa samu su abu kayan miya a cikin gari in samu su irin su biredi su tumatur su duka an kai musu. Mutane eh, takwas. Kai da mutum ba na kuɗi ko kuma ba ka ba zan sa ka. Eh, ina so ka tafi yake mun yi sabo da su duk wayannan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran manyan mutane da yake duk sun sani to ina da namban kowa daga cikin su. To wannan karo da na zo sai na tadda irin wannan abin da ake sai na ce to bari gwada ni ma sai na tura sai man kuma daga leban dubu da sun dauki matarsa suka tafi to nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba eh maharba ne suka je suka kama ni Ba ma ga waɗannan haka nan kuma sauran waɗanda aka kama sun kuhara da wanda ake zargi da sace motoci a ciki da ma wajen fadar jihar. I still car, two cars. Where at where? Meta Modern Market. Da yake ƙarin haske, DSP Suleiman Yahayan Guroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ce yanzu haka ma rundunar haɗin gwiwa da aka kafa sun soma shiga maɓoyan masu garkuwar da jama'an da kuma sauran ɓata gari. Mutane ashirin da shida har ta yaro karami mai shekara goma sha biyar a cikinsu wanda ya tabbatar mana da cewa shi yana cikin mutane takwas wanda suka yi haɗin gwiwa a garkuwa da mutane a jihar Adamawa musamman a wurare ta Maiha da Gombe da kuma Gire. kamar waɗannan da kuka nuna mana wani mataki za ku ɗauka a kansu yanzu? To, a yanzu dai muna gudanar da bincike sannan kuma a samu a tattara dukkan hujjojin da za mu iya eh, gamsar da kotu idan mun gama bincike kuma za mu gurfanar da su gaban kuriya domin a yi musu hukuncin da toka ya tanada. Ita mako a nata bangaren rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar ta kama wasu kasar gurman 'yan fashi da makami ciki mako har da 'yan gida daya nuruddin abdullahi da ke zama kwamandan runa a jihar Adamawa ya ko bayan irin nasarar da suka samu. Kirawo taron 'yan jaridu domin mu bayyana da wasu a masu fashi da mukami da muka kama waɗannan 'yan fashi da mukami wato sun shahara wajejen tara hanya a wadda take sabana da kuma wajejen ungurure saboda haka sun addabi mutane ba ma dai kamar ranar kasuwanni su waɗannan aliyu abubakar da suleiman abubakar ma 'yan gida ɗaya ne saboda haka don saboda irin abubuwan da suke yi ta'addancin da suke yi a wannan hanyoyi mutane da yawa sun rasa kayayyakinsu. yamma dai ko zuwa yanzu sakamakon wannan matsala na garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami magidanta kama karo cewa gidajensu ne idan dare ya yi ibrahim abdul aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To a kotun kolin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Justice Muhammad Tanko ta kori bitar hukuncin da ya kwaɗe tsohon gwamnan jihar Imo Emeka ehediyoha na PDP da ya baiwa Hope Ozondimwa na APC nasara. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani. wannan shine hukuncin bita na biyu da ya tabbatar da na farko a kotun mai takin daga ke sai Allah ya isa bayan korar na bayelsa da ya tabbatar da dauye diri na PDP a matsayin wanda ya cancanci kujerar bisa saba ka'ida da mataimakin dan takarar APC baya kuma Dege Erimayo yayi irin wannan bita nazarin lauya mai zaman kansa Abuja Buhari Yusuf ba sabon abu bane to na farko mutane ya kamata a lura da wani abu a kotun koli tana iya yankewa shari'a ta dawo kan shari'ar idan aka samu abubuwa uku ko hudu wato inda aka ba a gayawa kotu gaskiyar bahasin shari'an da ke gabanta ba koko aka zo aka tabbatar da samuwan wani abu na rashin gaskiya wajen shigar da kara ko ko aka zo wajen madabu'an na buga shari'ar aka samu wasu gyare-gyare to kotu tana iya dawowa kan shari'anta ta yi gyara a kai a alif ɗari tara da saba'in da tara a wani kes na lawson a kotun koli ta dawo a hukuncin da ta yanke ta tashi a kan shi a idan ba a kuma manta ba a shari'ar da aka yanke kan amici da ya bashi zaɓe ko da bayan lokacin da aka yi zaɓe kotun koli ta dawo yau an tashi daga wannan a tsari wato wannan principle na irin wannan shari'a yanzu an koma da dole kandidi da shiga zaɓe ɗaya biyu har uku na matakan zaɓe da za a yi. Yayin da hukuncin Imo ya zo ba tara, in za a tuna na Bayelsa ya zo da cin tarar APC naira miliyan sittin. Bitar shari'a ta gaba ranar goma sha bakwai ga watan nan ita ce ta jihar Zamfara tsakanin tsohon zababben gwamna Shehu Muktar na APC da gwamna Bello Matawalle na PDP. Kakakin APC na Zamfara Sani gwamna ya ce bitar da suka bukata na da bambanci da ta yi. imo saboda su imo suna magana ne akan yawan kurkun da aka samu shi wancan na apc mu kuma korafinmu mu rikici ne wanda shahi jam'iyyar apc na jihar zamfara babu inda jam'iyyar pdp ta yi karar jam'iyyar apc a jihar zamfara tun daga kotutukan da aka kawa na zaɓe kotun koli kuma tana da wannan hurumi na karɓar korafi idan akwai shi kamar da muka yi bayani can baya na cewa sun aminta da za su duba korafin kuma insha Allah muna da tabbacin cewa korafin mu zuwa gare su. Wata bitar ita ce ta PDP da ke son kotun ta zaki duba hukuncin da ya ba shugaba Buhari nasara kan dan takarar ta ko Abubakar a zaben 2019 da ya gabata. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masauraro, sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. menene ra'ayinku game da sake nazarin hukunci da kotun koli ta riga ta yanke kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wa muka samu daga Niger kiranmu na farko. Kuma tare da Ibrahim mai wankin hula garin da zuwa da Akimba. To Malam Ibrahim mai wankin hula menene naka ra'ayin? To ni ba da a yi a yau a yi da fahimci wannan hukunci idan wanda aka ce maka shi ke da gwamnati ko ba wanda bai iya ba. Na saboda ina ba ina ba ainihin yan adawa shawara da zara aka ce ma mutum da aka ce shi ne ke asirin zaɓe da ke dajin haƙuri kuma su samu lauyin lokaci za su damar To mun gode da naka wannan ra'ayin yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna wa muka samu daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum sunana da lafiyar rahman samunaka alhaji salisu ne kanazir yan kaji samunaka. To malam alhaji eh, salisu bari mu ji ta bakinka. to ni dai ina kira ga eh, su waɗanda suke kai shari'a kotuna tunda da mm. dai an yanke hukunci ya kamata su yi haƙuri bayan kotun koli ta yanke hukunci a kuma a zawo a ce a duba wannan shari'a me ya amfani irin wannan abubuwa da ake a Najeriya ya kamata eh, a yi haƙuri duk wanda a yanke hukunci ya yi haƙuri so ya haƙura da abin hukuncin da kotu ta yi a haƙura To Malam Salisu mun gode da naka wannan ra'ayin. Yanzu kuma bari mu leƙa zamfara wa muka samu daga zamfara. Masha Allah. Assalamu alaikum Hajiya kuna tare da Isa Salisu Gusau daga sauti jihar Zamfara arewacin Najeriya. To Malam Isa menene naka ra'ayin? Ana mamayan kina tare da ni a ra'ayina ni gaskiya na ga wannan idan aka yanke hukunci. Ba Maryam bace Hadiza ce. <laughs> na na ke mana malama hadiza idan aka yanke hukunci to kamata ya mutum ya rungumi kaddara ya dauki hukuncin nan na kotu bin doka shi zai sa kasa a zanna lafiya idan babba an yanke hukunci bai yadda da shi ba to shi ma na kasa karami zai ga abin da ya mai ba shi ma sai ya dauki doka a idan ko aka ce doka za a dauka a hannu gaskiya abun ba zai haifa tsarin ido ba a cikin kasa na tashi lafiya. to mun gode eh, naka wannan ra'ayin yanzu kuma bari mu leƙa gombe wa muka samu daga gombe. Kuma Allahu Allah malama kai tsaye kina magana da baban gida wanda yake garin Koro. To malam baban gida bari mu je naka ra'ayin. a gaskiya ni dai kaddara dai rungumar kaddaran dai ya fi kam ya kamata duk wanda aka yanke wa hukunci a kotun koli a ce ma a kotun koli to ya kamata mu fiye rungumin kaddara malama to mun gode malam baban gida da wannan ra'ayin naka har yanzu dai kuna nan tare da sashen hausa da na murya amurka a washington dc yanzu kuma mun sake samun kira daga jigawa waye muka samu ne daga jigawa alaikum wa wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Wa muka samu? kuna tare da ma'azi mun yari ma aji dawo da da To menene naka ra'ayin game da wannan batun? Ni ana ra'ayi na kamata aka ce ainihin hukunci gaskiya a ce a daina sadari a ce ya zarta kaga sun yi kawo kananan kotuna masu masu ke umarni umarni yi sun hancin an yanke a babba ba a bi na umarni to kawo kananan kotuna ma ba lalle kaga dai abubuwan suke biya daidai ba. to malam mun gode. ya kamata da kotun da aka ce a yanke gaskiya ce ya zauna daidai ba ba ke yi ka ba yi da fasawa ba. To mun gode, mun gode da wannan eh, naka ra'ayin. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, wa muka samu daga jihar Kaduna? Hajiya Khadija barka da aiki. Yawwa barkan mu dai. Wa muka samu? Malam Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. To Malam Murtala bari mu ji naka ra'ayin. gaskiya in dai aka ci gaba da haka to aka je zama da zama ko kai Allah ya ba. kuma an je za a ci gaba da aka ya kamata a yi a tsara wasu wannan da har za a yi shari'a tsara ba ko ko tsara ba daidai majalisa su wata kotu ta girma To, Malam mun gode da wannan ra'ayin naka. Mun sake samun kira daga jigawa. Wa muka samu ne daga jigawa? To malam gare ka muna jin ka. Wato ni abin da nake gani wannan babban abin tsoro ne abin barazana ga tsarkar zaman lafiyar kasar nan. Idan yau aka wayi gari aka ce ko tana da muka ganin su ne gurin da za a ke baki talaka kuma sun koma mai kuɗi in kana da kuɗi kai za a duba to wani abu ya zama tsoro. Saboda ka ina kira da malamai don Allah don annabi a bada umarni duk kasar na mu shiga addu'a domin Allah ya kawo mana gyara to amin ya rabi Allah ta taimaka Allah ta lafiya to mun gode da naka gudumawan yanzu kuma sai jihar Kaduna wa muka samu daga jihar Kaduna Yau, assalamu alaikum sunana sa'adu mai kyau cikin birnin zaria wa alaikum assalam to bari mu ji ta bakinka alhamdulillah a game da batun sake duba wannan hukunci da babbar kotun koli ta yi na batun shugaban kasa a ran hakika abu ne mai matukar kyau domin inda an gani daga baya bayan na abin da ya biyo baya duk da ana cewa kotu ne da in ta ce eh kawai shi nan ba a cewa a'a kuma ga shi an zo an danyi wani kwaskwarima da har an samu wani canji to kuma al'ummar ƙasa ta ganin cewa abin nan an ɗan yi da ɗan kurakurai a ciki to yana da kyau a samu a sake bibiya tana iya wa abin ya canza ta canza zani kuma muna mu ƙasa fatan alkhairi Allah kuma ya ba su ikon yin adalci da duba abin da ya dace don ko a samu wani rangwami da fatan za ku tashi lafiya daga sa'adin mutum kusurfa zaria. To, mun gode da wannan ra'ayin naka. har yanzu dai tambayar da muka muku shine menene ra'ayinku game da wato sake nazarin hukunci da kotun koli ta riga ta yanke yanzu kuma za mu leka adamawa wa muka samu daga adamawa malam ko za ka ɗan rage rediyon naka na ɗan rage ta yawa abinda kotu take a adamawa a nigeria gaskiya wannan ba yi ba ne ne hmm. da nan ne gabaɗin ra'ayin mutane najeriya take fahariyan kowa ne a cikin wannan kotu ne take saboda gobe takan iya faru da talaka talaka kuma yana gani kamar in ya in mai kuɗi ya kai karanta baya da inda zai je sai wannan kotu amma idan har yan siyasa suna yin wannan ne ne mafakan wannan talakoki na wannan kasan hazawa salam sai da kafin to malamin gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai jihar uh, plateau wa muka samu ne bakuncin wa muka samu to ina ji da layi ta yi aikinta har yanzu dai tambayan shine to ina ji to mun samu ma wani kira ga waya nan daga kaduna wa muka samu daga kaduna sunana jafaru ashiru inda tun daji to malam jafaru menene naka ra'ayin ni a gari don sai wannan abin da kwal ta kawai ni a gani na a ra'ayina najeriya ta shiga uku kenan hmm. in har kotun da za a ce ko ce ta allah ya isa daga gare ta kuma a zuwa ce ta dawo ta sake duba abin da ta yi ta ce wai wannan abin kuskure ta kore wancan abin ta yi mina za mu shiga ƙasa babu shari'a eh, oh. su wane ne alƙalan wallahi wannan ba zai taimaki najeriya ba to malam mun gode da wannan ra'ayin naka da haka kuma muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. akasarin abinda zai mamaye labarin wasanninmu na ranar yau ita ce cutar coronavirus wadda yanzu haka ke kawo tarnaki ga wasanni daban-daban a dukkan fadin duniya in muka ɗauka daga wasan gudun da kanin wani na birnin paris wanda ya kamata a yi rana ɗaya ga watan maris da ya gabata wanda tuni sama da mutum dubu arba'in da hudu suka yi rajistan shiga an soke shi saboda gudun kamuwa da wannan cutar ta coronavirus haka kuma wasannin open na na kasar jamus wanda ya kamata a ce sun wakana daga uku zuwa takwas ga watan maris din nan su ma dage su sai wani hali yi saboda wannan cutar haka zalika ma wasannin da ya kamata a ce sun gudana na open na kasar poland daga 26 zuwa 29 ga wannan watan na maris an dage su saboda wannan cutar ta coronavirus idan muka ɗauka wasannin da suka shafi babban wasan tseren moto wanda ake ce ma grand prix de moto wanda ya kamata a ce yawa kana a ranar takwas ga wannan wata na maris a kasar qatar shi ma an ɗage sa sai wata hali ya yi saboda cutar coronavirus wasanni dai daban-daban ne yanzu haka wanda lamarin ya riga ya shafa inda hukumomin kasar kuwaiti suka yi kira ga dukkan hukumomin wasanni na wannan kasar da su soke dukkan wata wasa har sai wata hali ya yi saboda larurar cutar coronavirus in muka ɗauka yanzu haka an dakatar da wasan tseren keke na emira arab uni sanadiyar wannan maganar ta cutar coronavirus inda tuni ma 'yan gudu sama da arba'in na cikin keken a kan su a wani kotal ana bincike saboda zargin ɗaya daga cikinsu yana ɗauke da wannan cutar halin dai duniya ta abuka sosai a cikin wannan matsalar har wasanni ma na duniya na tennis na table waɗanda ya kamata a ce sun waka na 22 zuwa 29 ga watan maris ɗin da muke ciki a birnin koriya ta kudu na busam shuma an ɗage shi sai wada hali ya yi haka dai wasanni da dama ne yanzu haka cikin duniya suka ji jiki sanadiyar cutar ta coronavirus a wani batu na daban idan muka dawo a nan nahiyar afirka magatakardar kungiyar wasannin kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko kuma caf muwada haji ya riga ya murabus daga wannan mukami shi dai muwada haji ya yi murabus ne da wannan mukami na zama magatakardar caf ko kuma caf kamar yanda rahotanni su suka bayar a ranar yau dan kasar ta Maroko ya bar mukaminsa bayan shekara guda yana jagorancin ma'aikatan ne na hukumar ta CAF ko kuma CAF ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka wanda shine canji Amr Fahmi wanda aka kura daga wannan mukami a cikin wata Abrilun shekara ta da goma sha tara kuma ya rasu bisa kamuwa da wata mummunar cuta a cikin watan Fabrairun da ya gabata. Idan muka leka a gurguje a wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar nijar a goga mako na goma sha takwas inda as Duan ta yi mai ta yi banza da banza da as police ta yi mai sai as nijilek ta yi banza da banza da jangwarzo ta maradi as unidep ta yi ɗaya da ɗaya da espoir ta zandar yayin da as fan ta yi mai ta yi banza da banza da olympic football club ta yi mai as guard national de nijar ta yi banza da banza da irana football club ta arlet yayin da racing football club ta mai ta yi ɗaya da ɗaya da gs adar tawa sahel sporting club ta mai ta ɗaya da ɗaya da union sportive de la gendarmerie nationale yayin da wasannin cikon gurbi na mako na goma sha bakwai olympic football club ta sha kashi ɗaya da biyar a hannun as guard national du niger sai as nigelec ta wa irana ci biyu da ɗaya birnin mai as sonidab ta wa gs adar ta tawa ci uku da ɗaya a birnin mai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger madalla a gaida haruna mamman bako. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. cibiyar sa ido akan al'amuran makaman kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce iran ta ninka sinadarin uranium a ma'adananta har sau uku a cikin watanni ukun da suka gabata wanda ya saba wa yarjejeniyar nukiliya da iran ta kulla da kasashe shida masu karfin iko a duniya a shekara ta 2015 hukumar kuma ta faɗa a ranar talata cewa da alamu dai iran tana da wasu cibiyoyin sarrafa makaman nukiliya guda uku da bata bayyana ba a baya hukumar ta ci gaba da jaddada buƙatar samun bayani daga tehran a shekara ta dubu wato a shekara ta biyar ne iran ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar nukiliya da kasashe biyar da ke da mambobi na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar Dinkin duniya haɗi da ƙasar jamus da tarayyar turai a bara kuma amurka ta fice daga yarjejeniyar tare da ƙaƙabawa mahukuntan iran wasu sabbin takunkumai da kuma hukunta masu mu'amala da hukumomin tehran tuni iran ta bayyana cewa yarjejeniyar ba za ta zama tarnaki a gunta ba inda sannu a hankali ta rage mutunta sharuɗan da ke ƙarƙashin yarjejeniyar mahaukaciyar guguwar iskar tornadoes ta yi kace-kace a jihar tennessee amurka inda ta hallaka rayukan mutum goma sha tara kana ta yi barna mai yawa wani hoton bidiyo ya nuna yadda iskar haɗe da wakiya take ratsa unguwanni a nashville da sanyin safiyar yau talata wanda ya kace kace da gidaje masu aikin gadi agaji sun ce sun samu rahoton gidaje 40 ne suka rushe a fadin birnin jami'ai sun kafa mafaka wato mafaka da ta gaggawa domin mazauna birnin da ya zama tilas su bar gidajensu daya daga cikin mafakan kasuwar manoma ce a can wajen birnin to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ita aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da kuma julie ladas gresham da ta hada shirin ta bada umarni sai injiniyan namu na yau mr justin hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc